ya ce akwai taron da za a yi na malaman addini dangane da abin da ya faru jiya gaba ɗaya ba mai bacci ba don haka muna son ko zo don Allah sai mu tattauna a ga me mafita ni ce zan zo an sa taro sha ɗaya ko da sha ɗaya ta yi muna gidan gwamnati ko ni zuma an fara to duk malamai sai daga baya sarkin malamai ya turo min text ana gayyata mu wurin taro gidan gwamnati mun ka tafi malamai da limamai na jihar Sokoto musamman na cikin garin Sokoto sun taru don insha Allah tsakanin malami da limami yafi mutum hamsin waɗanda sun ka zo ga gwamna mataimakin gwamna ya zo daga baya ga speaker ga commissioner of police ga director ss ga shugaban civil defense ga sauran jami'an gwamnati sannan ga su malamai to dama tun jiya ran alhamis ina nufin alhamis ta wancan sati da abin ya faru da an kashe yarinya sai wasu ka samu wani tsohon kasa dina da ni wata goma da na wuce kun tuno wani bawan Allah da ya yi rubutu ga facebook ya zage manzon Allah an ka ce mahaukaci ne nace mu ma mahaukata ne nan ne kun tuno ko amma wasu masu mugunyar manufa ana kashe yarinyar nan sai sun ka ɗauko kasar ɗin sun ka yanki iya inda suke so sai an ka tura an ka koyi ta tura an ka yi ta watsa an ka yi ta watsawa don a nuna me bello ya bai ce a kashe ta duk ba ku san hikimar da a cike ba ba kun ji kasar ɗin ba ko lokacin da ni kasar ɗin kasar ɗin bai watsu ba kamar shekaran jiya kamar hauka to wasu ne masu muguyan manufa ka watsa shi me ake so a nuna an yi kisan kai wabba da umarnin a kashe bello ya mu sun ka tafi ma sai sun ka ba da hausa ni ba sai sun ka fassara kasa ɗin da turanci kun ga fassara ce da turanci to amma abin da ya ban mamaki cikin kasa ɗin nake cewa ko billa ya bai zagi manzo Allah a kashe shi saboda suna munafukai sai sun ka yanke wannan wurin ba a tura da shi ba don ku san manufarsu ba ta kware ba ce ku kuma da yake yara kuke masu ƙurciya ba ku gano kissa in an ka shirya muku gadar zare sai ku faɗa sai sun ka kunka ta kunka ta dauko abu kusan makiya ne sun ka tura shi abinda ake so a nuna kisan da an ka yi yau bello ya bai sa a yi shi don hakan ga da an ka tura ni ma an turo mini tun ranar alhamis din sai ga gwamna ya kire mu mitin ranar juma'a to daga cikin wa'annan halarci mitin din sun yi magana wanda ni ga fahimta ta suna rifarin da wannan kasar nawa kai kai ce ba a fito ga fili ba amma an yi magana domin akwai waɗanda na ce ban iya faɗa muku ko cikin malamai ko cikin jami'an tsaro wasu dai cikin mitin ɗin sun yi magana cewa malamai su sani ana sauraren su don haka su rinka magana mai sauki to sai da jika ma an daka min ma shiga kan zuciya da haka sai ni daga hannu gwamna ya ce ga bello ya bacin na son magana an ka bani dama sai ni miƙe ni miƙe duk abin da a cikin kasar din nan billahi alazim sai da ni maimaita shi gaba gare su kuma ni ƙara ma da wasu waɗanda ban haɗi ba cikin kasar din ni ce mu matsayin mu kenan kuma muna bisa gare ta kuma akanta muke son mu haɗu da Allah cewa duk wanda ya kashe wanda duk ya zagi manzon Allah a kashe shi wannan ita ce matsayar mu kuma har gobe kuma har mu mutu haka muke son mu haɗu da Allah duk wanda ya zage manzon Allah in dai muna da shaida ta tabbata mu a kashe shi kuma ni ga fahimta ta ba sai an kai mu hukuma ba ba sai an kai mu hukuma ba a kashe shi nin maimaita don san ba wai gudun cewa a ce mun faɗi hakan nan ba ni sake maimaitawa gaban su jami'an tsaro gaban kowa an ka dai maganganu bayan an ƙare mun ka ba da shawara malamai gaba ɗaya sun ka ba da shawara cewa to suna ba da shawara tun da dai duk abubuwan da na faru ya yaren na ya tsokana dama shi al'adar tsokana provocation babu inda ake provoking ba tare da an samu violence ba don haka tun da ita ta yi tsokana to dama ita tsokano fitina kuma ita fitina ta ci nace mun gode ma Allah da yake abin bai ma watsu ba gare ta ita ta yadda fitina kuma ita fitina ta ci don haka muna kira gaba ɗaya ra'ayin malaman da na halarci taron rana wace tare da gwamna er, er, maganar mu ta guda, muna kira ga mai girma gwamna waɗannan yara a sake su ba su da laifi yana cikin magana ta nace mu a wurin mu ba su da laifi ko gwamnatin azzara kuma muna ta gwamnati ta sani Allah ya shaida muna tare da yaran nan 100 bisa 100 don mun faɗi sauran maganganu ba sai na kawo muku sunan ba da gwamna da duk wanda a wurin nan jami'an tsaro ba wanda ya musanta akan haka mun ka tashi mun ba da shawara a sake su gwamnati ta ce tau gwamnati bai ce a'a ba wani nan bai ce a'a ba ba muna ɗauka an kai ƙarshe ba to shi shikenan kawai cikin dare sai na gani ga social media gayyata cewa gobe za a fito a yi gayyata saboda a yi zanga-zanga saboda yaran da an kabin nan mutane da yawa sun ɗauka malamai masu addini na shirya wannan zanga-zanga wallahi al'adun malamai ba su da hannu ga zanga-zanga da an kai ranar asabar